من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابه والتابعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu barkanmu da halartar wannan safiya ta litinin safiyar sha tara ga watan ramadan shekarar hijira dubu ɗaya da da ɗari hudu talatin tara. Allah ya kaddara yau ma haduwar mu cikin wannan masallaci Nurul Islam don shauraron tafsirin Alƙur'ani mai girma a cikin wannan wata na Ramadan kamar yadda muka alƙawarta wa juna. Muna cikin Suratu Fatir. inda jiya muka yi matsaya akan aya ta biyu yau insha Allah za mu tashi akan aya ta uku inda Allah subhanahu wa ta'ala yake tunatar da bayin halitta gaba ɗaya cewa ya kamata su riƙa tunawa da ni'imar da Allah subhanahu wa ta'ala ya ni'imta a kansu su gane ba su da wani mahalicci in ba shi ba ba su da wani mai arzuta su ko mai ba su lafiya ko matsayi sai Allah subhanahu wa ta'ala. Allah muke roƙo ya yi mana katar ya amince da aikinmu. Allah ya ce, A'udhu billahi minash shaitani rajim. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها إنا تذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا تؤفكون الله نعم. يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك Hmm. وإلى الله ترجع الأمور الله يتي يا أيها الناس يا mutane. wannan kira ne ga dukkan wani ɗan adam matukar sunanka mutum to Allah yana kiranka a nan ba buƙatar ka musulunta ko baka musulunta ba mumini kake ko munafuki a'a ba dai mutum ne kai ba to Allah ya kira ka yana cewa uzkuru ni'matallahi alaikum ya ku mutane ku tuna da nimar Allah subhanahu wata'ala da ya ni'imta a kanku Allah ya baka lafiya ni'ima ce ya kamata ka tuna da wannan ni'imar kuma ka riƙa gode wa Allah a kanta, ka rungubi addinin Allah, ka bauta wa Allah ka yi masa da'a, ka gane cewa ba don da ya baka lafiya ba da baka da lafiya. Arziki Allah ya baka, ka tuna cewa Allah ne ya arzuta ka, akwai waɗanda ba su kai ka, wanda suka fi ka kai ƙarfi, amma sai ka kira su ka ba su aiki su ma suna kuma girmama ka. wanda kuma idan da ƙarfi ne za su iya makure ka su ƙwaci abin da yake hannunka din to amma Allah kai ya ba sai kaga sun zo sun rusuna ka suna neman su samu kaɗan suma don haka ka gode wa Allah mana ka karbi addinin Allah ka riƙe shi ka yi wa mahalicin kaɗa'a da ya baka wannan arziki nimar mulki Allah ya baka ka tuna cewa fa akwai mutane kamar kai sai Allah ya zabe ka a garinku a yankin yankinku ƙasarku sai ce kai ne shugabansu duka idan da ƙarfi ne wayanda suka fi ka ƙarfi ba za su girgu ba amma Allah ya ɗaga ka ya ce kai ne shugaba Nima ce don haka ku rinka tuna irin waɗannan ni'imomi sannan kuma ku daina butulce musu idan Allah ya baka lafiya ka rika gode wa Allah kana ta kai alhamdulillah Allah ya yi mana arziki yau ma mun tashi lafiyar mu kalau to wannan fadin haka din kansa gode ma ne idan Allah ya baka abinda zaka ci sai ka gode wa Allah ka rika fada kai alhamdulillah yanzu fa wani yana can bai ci abinci ba shi mu mun ci mun koshi kai Allah mun gode maka to faɗin Allah ya mun kaza din kansa godiyar Allah ce at tahaddutu bi ni'matillahi shukurun yin ba da labari ga ni'imar da Allah ya yi wa mutum shi kansa godiya ce idan Allah ya baka mulki sai ka riƙa jawabi a gaban waɗanda kake shugabanta ba fa na fi ku bane ba kuma ainihin wani abu na ɗara ku da shi ba Allah ne ya zaɓe ni ya ɗora ni a kanku kuma da ya ɗora ni a kanku ɗin ba wai ya nuna na fi ku bane inna akarmakum indallahi atqakum ka rika nuna baiwar da Allah ya maka ta mulki alama ce kana tuna ni'imar da ya maka ‘yan uwa musulmi da yawa muna butulcewa nima. Yaya to, an ɗan samu dai to, ba laifi to, to dama Allah zai laifi, wai ba dai laifi to, an samu abin renawa. An samu abin renawa, aka haushe yake cewa, an samu abin da rai zai rena. Kasan rai ko da yaushe shi wai reni yake. to Allah yana cewa ku tuna da ni'imar da na muku ba za ka gane Allah ya yi maka arziki ba sai ka je asibiti sai ka ga wani gashi na yana kwance kudin yake so ya bada ma ya samu lafiya ya gagara ya gagara wani kuma kaga yana tafiya yana jan gindi bai da kafafu kai kuma kana tsaye kyam wani he ka ganshi sai an samar abinci a baki bai da hannu wani kuma ya kaga yana tafiya yana lalaben hanya bai da ido wani kuma sai an taba shi tukunna baya ji amma duka kai Allah ya hore maka wannan ya kamata ka gode wa Allah ka gane kana da arziki Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ni ni'matallahi alaikum hal min khaliqin yarzuqukum minas sama'i wal ard shin ko kuna da wani mahalicci ne daga sama ko a ƙasa wanda yake shine mai arzuta ku ghairullahi wanda ba Allah ba akwai wanda zai muku ruwan sama idan da Allah ya riƙe nasa kai fa zai dai ka hango hadiri kawai ka ce za mu samu ruwa amma baka sanya Allah yayi yake yin ruwan ba ya kamata mu gode wa Allah subhanahu wata'ala akan ni'imomi manya-manya da yayi mana kar mu butulce masa akan waɗansu ƙananan ni'imomi da ya ɓoye sirrinsu gare shi wanda bamu san dalilin da ya sa bai mana su ba domin mu kawai duk abun da muka rasa sai mu ɗauka sharri ne alhali kuma ba haka bane ne da yawa kukan so abu ba ku sani ba shine sharri da yawa kukan ki abu kuma ashe alkhairi ne Allah kadai ya sani amma mu ba mu sani ba wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun a la ilaha illa huwa lalle Allah babu wani abun bauta da gaskiya sai shi to ba na tufa kuna ta kaka ake kawar da hankulanku daga ubangijinku ake ɗora ku akan gumaka, ana ɗora ku akan waɗansu a matsayin kiyoshi na Ubangiji. Maimakon komi ya same ka ka gane Allah ne sai ka danganta shi da wani Allah. Me yasa maimakon ka bauta wa Allah kake bautar gunki? Wannan fa ya faru ne daga aikin shaidanu, su suke ɗora mabiyansu akan mummunar hanya. Allah ya ce, To, ta ƙaƙa ake juyar da tunaninku daga Allah subhanahu wa ta'ala zuwa ga wani Allah, Allah ya kare mu. Kaga a wannan aya, aya ta karantar da mu tauhidin rububiyya da tauhidin uluhiyya. An nuna mana babu wani mai arzuta mu daga sama sai Allah, ba mai arzutawa a ƙasa sai Allah, wannan tauhidi ne na rububiyya kafirai duka sun yadda da shi tunda an kira ya ayyuhan nasu gaba daya kowanne su ma idan da zaka tambaye su wa yake ruwan sama sai Allah ko wa yake tsirar da tsiro a ƙasa in ka shifka gyadawa yake tsiro da ita Allah in ka shifka dawa fa Allah kaga wannan tauhidin an yi ittifaqi akai da arna da musulmai to amma la ilaha illa huwa to anan ne ba aka yi ban kai babu wani abun bauta da gaskiya sai shi suka ce a akwai wasu ma kowanne sai ya ɗaraɓa nasa gunki to anan ne tauhidul uluhiyya nan ne sai masu imani kawai suke kadaita ubangiji wajen bauta masa don haka kada ake kau da kanku daga tauhidi tauhidi shine jagoran rayuwar addinin mu gaba daya duk mutumin da aka raba shi da tauhidi to an raba shi da addini baka da komi an wanke ka tas zaka tafi baka da addini Allah ya kare mu sai Allah ya ce wa in yukazzibuka wa in yukazzibuka faqad kuzzibat rusulun min qablik وإلى الله ترجع الأمور الله سبحانه وتعالى آه yana cewa wa in ka ya Muhammad idan har sun ƙaryata ka ya Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa alihi na mushrikina wa'annan mushrikai waɗanda suke yi wa Allah tarayya suka ƙaryata ka to karka damu ba farau ba ne, ba a kanka aka fara ƙaryata masu faɗin gaskiya ba, faƙad ku zibat rusulun min ƙablika, tabbas an ƙaryata manzanni gabaninka. Don haka, wa'yanda suka ƙaryata manzanni da can gaba kafin zuwanka, da wa'yanda suke ƙaryata ka a yanzu gaba ɗaya fa za a koma gun Allah. Don haka wa lahi, zuwa ga Allah ne turja'ul umuru ake mai da dukkan al'amurra, za a koma ga Allah, Allah zai yi sakayya. Wayanda suka yi ɗa'a suka bi, Allah ya saka musu da gidajen rahama. Wayanda kuma suka ƙaryata, Allah zai saka musu da gidaje na azaba Allah ya tsare mu don haka wannan al'amari duka za a tarkata a koma gun mahalicci gaba ɗaya Allah madaukakin sarki ya datar da mu da bin umurni Allah Ubangiji ya kare mu da kangarewa aiki ne wancan ma aiki ne amma ba sai ka tarar aikin kangara ɗin ya fi wahala ma, amma kuma shi aka fi fisgar kai ana ta aikata shi. Ga aikin biyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai sauƙi sai ka gaba a damu da shi ba. Allah ya kare mu ya tsare mu. Sai Allah ya ce, Ya ayyuhan nasu. Ya ayyuhan nasu inna wa'adallahi haqqo. فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور ديوا mutane suna ga kamar alƙiyaman nan ko haka din ne kuma ko yaya amma ko in haka ne fa gaskiya to kayyama zai ya zama haka haka wasu duk suke ta yi tunani da shakka sai ya yi kamar zai yarda sai kuma ya ga kato zai yi kuwa can zai dan tuna kamar to ba ba mamaki to Allah ya sauke Allah ya ce ya ku mutane inna wa'dallahi haqqun wa'adin Allah ba, haqqun gaskiya ne ka'inul la muhalata zai kasance ba makawa sai Allah subhanahu wa ta'ala ya sake tayar da bayansa bayan sun mutu, ya sake maido halittarsu don ya saka musu da irin aikinsu. Amma kuma kuna ta karɓar yaudarar da shaidan yake musu, yake muku. Maimakon ku karɓi saƙon da manzon Allah sallallahu Alaihi wa Alihi ya zo muku da shi, sai kuna karɓar yaudarar shaidan. don haka Allah yana mana gargadi yake wala taghurrannakumul hayatid duniya. rayuwar duniya kada ka tarude ku jin daɗi na duniya kada ya ruɗar da mu har ya mantar da mu abinda Allah ya tanada wa bayinsa managarta kar ya ruɗar da mu ya raba mu bin manzanninsa domin duniya tana iya raba mutum da lahira da yawa son duniya shi yake hana mutane samun lahira za a ga mutum ya dage wajen neman duniya lokacin ibadarsa sai ya wuce sai ɗan tsakuri lokaci ƙanƙane ya ce wannan na lahira ne sauran zamanin duka sai ya ce don duniya zai wannan na duniya ne ya yi ta wahala ya yi ta wahala duniyar ta ƙi samuwa, ko kuma ta samu ya shirya zai ci sai ta sullube, kuma sai ya tsinci kansa a barzahu kuma bai je da komi ba. Allah ya kare mu, don haka Allah yana mana gargaɗi da tuni, fala ta gurran na kumul hayatid duniya, kada rayuwar duniya ta ruɗe ku. bayan nan kuma shaidan ya biyo baya wala ya gurrannakum billahi garu kada kuma shaidan mai rudi shi ma ya rudar da ku la yaftinannakum shaitan kamar yanda ainihin dan Abbas ce. la yaftinannakum shaitan kada shaidan ya fitine ku wa ku? ya juyar da ku an itba'ir rusuli barin bin manzanni wa tasdiki kalimatihi da gaskata kalmomin da Ubangiji ya aiko manzanni da su. Domin shi shaidan mai yawan rudar mutane ne sai ya rinka zayyana maka abin da ba zai yiwu ba ma yace ya ce zai yiwu. Sai ya rika zayyana maka mummunan abu sai ya gyara shi sai ya maida maka shi mai kyau. sai ka ga ma'aikata shi sai ya loba ka in ka shiga sai ya koma gebe ya ce in ni bari umminka to ni ba ni ba kai ba ruwana sai ya tsalle wajen wani kuma Allah ya kare mu zai sa ka kai ta tunanin arziki ya ce ka shiga fashi mana ka bindiga ka ɗauka ka je yanzu mutane ga tsoro kana zuwa yin ka ce kawo kuɗi kawo kuɗi za ka sa a baka sai ka yarda sai ka je sai kama ka sai ya koma gefe ce to ba ruwana ba zan yi belin ka ba wallahi sai mutum zazzare idon kuma aikin shaidan ke to kai in banda kai ka duba a jihun canci ke yake da kuɗi sa hannu ka zara cikin ba mai gani sai ya sa hannu kawai ya addabi hannu ya ta kwamfadarsa sai shaidan ya yi nasa ce to ba ruwa na kai ka tabo ba zai kai make ka ba wallahi wala ya gurran na billahi garu Allah ya kare sai ya ce Inna الشيطان lakum adu fattajiduhu عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير kamar yadda Allah ya ce fala taburrannakum alhayatid dunya wala yaburrannakum billahi algharur a cikin suratul haka kuma a cikin suratul hadid yace bala walakinnakum fatantum anfusakum wata tarabbastum wartabtum wa garratkum amani hatta jaa amrullah wa garrakum billahi algharur wannan duka gargadi ne daga Allah subhanahu wa ta'ala duk mutumin da rudin shaidan ya bebe shi to zai zo ya kwammace ranar gobe kiyama ina ma da bibi shaitan fa Allah ya kare inna shaitana lalle shi shaitan lakum gare ku aduwwun maki ne fattakizuhu aduwa ku rike shi a matsayin maki abokin gaba ne kar ku yadda da shaitan duk yaudarar da zai maka makiyinka ne so yake kawai sai ya hallakar da kai innama shi ka sani fa yad'u hizbahu yana kiran jama'ar sa ne rundunarsa liyakunu min ashabis sa’il don kawai su zan yan wuta abinda shaidan yake ta kokari yaga kowa ya zama ɗan wuta in dai har ka zama ɗan jam'iyyarsa to sai ya tabbatar da ya baka garantin cewa kai ma ɗan ƙasa ne a wuta eh Allah ya kare da karɓar wannan aidi kati sai ya ce ni. Allabi na kafaru lahun azabun shadi da hmm. wallabi na amanu wa amiru salihati lahun magafiratu wa garun Allah subhanahu wa ta’ala ya tuna mana a cikin kafi ya ce, wa iz qulna lil mala'ikati isjudu li adam fasajadu illa iblisa kana min al-jinni fa fasaqa an amri rabbi afa tattakhizunahu wa dhurriyyatahu awliya min duni wa hum lakum aduwwun bi'sa liz-zalimin badala ku tuna fasan da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa mala'iku su yi sujuda ga annabi Adam alaihi salatu wassalam a lokacin Iblis yana cikinsu. Fasajadu gaba ɗaya suka yi sujuda illa Iblis aba, amma shi Iblis ya ƙi, kana minal shi ba cikin mala'iku yake ba yana cikin jin fafasaka sai ya kangare, an amri rabbihi ya ƙi yarda da umarnin da Ubangijinsa ya bashi na ya yi sujuda. Amma ko yanzu kuma shi ne masoyinku? gaisuwa aka ce ya gaida babanku fa yace ba zai yi ba dalilin haka ya kwammace ma ya fita daga rahama shi akan ya girmama annabi adam gara ya bar ma rahama sam afa tattaki zunahu yanzu ku kuma shine za ku rike wa zurriyatahu da shi da zurriyarsa sune auliya a masoyanku sune za ku rinka yi wa biyayya duk abunda da suke so shi za ku yi min duni koma bayana in ji Allah maimakon ku yi abin da nake so sai kuna yin abin da shaidan da zuriyarsa suke so wahum lakum aduun duk da kasancewa su dinnan makiyanku ne kai bisa na badala kir da irin wannan canji da azzalumai suka yi wa kansu maimakon ka bi Allah ka bi makiyinka kai wannan canji yayi muni da azzalumai suka canja wa kansu Allah ya kare mu allazina kafaru waɗanda suka kafurce lahum azabun Allah ya tanada musu wata irin azaba shadidun mai tsanani wannan aiki ne zai jawo mutum da ƙauye da manufa sai kawai aikinsa sai ya zama mummuna ko ta niyya mummuna ko a aikace idan aikinka ya saba wa umarni ko da niyya ta yi kyau zai zama mummunan aiki in aikinka ya saba wa niyya ko da kyakkyawa ne zai zama mummuna idan kuma niyyarka kyakkyawa aikinka ya saba wa umarni nan ma ba mai kyau ba ne a samu niyya mai kyau aiki mai kyau wanda ya dace da umarnin Allah da na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kar mutum ya zama to kafiri kar ya zama munafuki, kar ya zama mai bid'a ya zama to bawan Allah nagari mai da'a mai biyayya na amanu sune waɗanda suka yi imani kenan wa amilu salihati suka yi kyawawan ayyukan da suka dace da umarnin Allah da na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam to irin wayannan lahum maghfiratu su suna da wata irin gafara wa ajrun da lada kabirun babba wannan shi zai dada nuna maka cewa muminai suna laifi sai dai kuma suna neman gafara Allah yana gafarta musu saboda imanin su wani laifin ba su yi istighfari ba ma Allah sai ya fi musu wani kuma sai sun tuba sai Allah ya fi musu amma ba wai ba sa laifi bane babu wanda baya dai an gane wannan ko don Allah subhanahu wata'ala kun ga yace wallazina amanu wayanda suka yi imani ka gama mu'minai ne wa amilu salihati kuma suna kyawawan ayyuka sai aka ce lahum maghfiratu to suna da gafara kaga idan baka yi baka da wani abu ba za a ce an gafarta ma ba sai da kai laifi eh ko to ashe suna laifi to sai dai Allah kuma sai ya yafe mu Allah ka gafarta mana wa ajarun galada kabirun babba Allah subhanahu wa ta'ala yana gatanta salihan bayi afa man zuyina lahu su'u amalihi yanzu zai afa man zuyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasana فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون Allah subhanahu wa ta'ala ya ce yanzu zai daidai da afaman zuyina lahu su amalihi zai yi daidai da wanda aka ƙawata masa mugun aikinsa. Wannan kyakkyawan aiki yake irin wanda Allah da manzo sallallahu Alaihi wasallam suka karanta. Sannan kuma ga gafara yana samu saboda imaninsa, ga lada an tanada masa, mai girman gaske. Zai yi daidai man zuyi na lahusu amalihi, zai yi daidai da wanda aka zayyana masa mugun aikinsa mugun aiki yake yi amma sai shaidan ya kawata aikin ya ce ai kai ne mai kyakkyawan aiki e eh, aikin ka ai mai kyau ne ai wannan shine daidai fara'ahu hasanan yana ganin wannan aikin mai kyau ne zai daidai da wancan wanda shi Allah ne yace yayi manzon Allah ne yace yi kuma yana yi kamar yadda Allah yace kamar yadda manzon Allah ya karantar sannan kuma da kyakkyawan niyya don Allah ba za su yi daidai ba da wanda ya rungumi kage yana yi da wanda ya rungumi al'ada yana yi da wanda ya rungumi an ce haka aka ce haka muka tarda sai yana ga kuma hakan din shine ma mai kyau kai da kake yi kamar yadda Allah ya ce din kamar kai ne ma ka kawo sabon abu fara'ahu hasanan yana ga nasan shine mai kyau to wannan fa batacce ne amma shi bai gane ya bata ba Allah ce fa inna Allah yudhillu man shao." to ai Allah shi ke ɓadda wanda ya so wa yahdi man shao?" ya shiryar da wanda ya so ba abun mamaki bane ga mutum kamar kamili amma ya rike yana ta shirka yana tsafi yana shirme yana kulumbotai in ka gan shi kamar kamilin mutum in kun zauna har yana tinƙaho je yana fitar da kalmomi managarta kamar haka abun yake ba abun mamaki ba ne shirya ta Allah ce sai ga wani yana nan gefe guda baya da gatan kowa Allah ya shirye shi ya ba shi basira ya gane gaskiya yana ta yi wani kuma ga gata ga komi amma Allah bai shirye shi ba Allah Ubangiji ya shiryar da mu Allah subhanahu wa ta'ala ya ce fa inna Allah yudhillu man ya sha’u, Allah shi ke fadda wanda ya so ba don haka ba ya za a yi ɗa'irin na annabi Nuhu a ce ya kangare eh ka duba dai annabi Nuhu alaihi salatu wassalam naci da ƙwazo irin nasa amma ɗansa ya gagara A ce innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah ya Hadiman ya yasha'u ashe kai baka isa ka shiryar da wanda kake son shiryarsa ba Allah ne ke shiryar da wanda ya so mutane da yawa suna ƙarƙashin wato annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ma'ana suna dangi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma da Allah bai nufe su da shirya ba sai kaga wayansu daga wasu garuruwa sun taso sun zo suna neman Allah ya sanar da su wannan ilimi da aka aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi suna karba na kusa kuma suna ta adawa haka wannan kyauta ce daga Allah baiwa ce daga Allah Allah yudhillu man yasha'u wa yahdi man yasha'u ya batar da wanda ya so ya shiryar da wanda ya so mun buga misali muka ce sai kaga wani dan dangi ne yana da iyaye uwa da uba ga baffanni ga kawunnai ga yayu ga surukai shugabannin garin ma wasu duk babbanninsa ne kawunnansa ne yayunsa ne amma sai ya kangare duk kowa kuma yana ta masa fada ana tamar nasiha amma kuma sai ya yarda sai ya zama ɗan iska wani kuma sai ka same shi bare bai da iyaye baya da wasu yayu bai da kowa amma Allah ya nuna masa gaskiya ya karbe ta sai kaga ya zama mutumin kirki ga dan gata ya zama tacaccen dan iska kaga wannan shiryarwa ce ta Allah shiryarwa ce daga Allah Allah shine yudillu man yasha'u wa yahdi man yasha'u idan Allah ya so sai kaga ya shiryar da mai dukiya talaka ya bace idan Allah ya so sai ya shiryar da mai mulki sai kaga wanda ake mulka ya ɓace idan Allah ya so sai ya ɓatar da lafiyayye sai kaga wani nakasashe marar lafiya Allah ya shiryar da shi Allah yana yin yanda ya so wani lokaci kuma a yi akasi talaka sai Allah ya shirye shi bai da gata mai mulki ya zama ɗan wuta fakiri marar dukiya sai Allah ya shirye shi da imani sai ga mai dukiya karshe shi kuma ya ɓata ya zama ɗan wuta sai kaga wani yana nan Allah bai bashi gaɓoɓi lafiyayyu ba ko makaho ne ko kuturu ne ko masakin bai da gaɓoɓi gurgu ne ko kuma Allah ya jarrabe shi da rashin lafiyar da ba zai iya tashi ya mori kansa ba to amma sai kaga Allah ya bashi imani a hakan yake bautawa Allah sai kaga lafiyayye shi kuma yana ta sabon Allah da lafiyarsa ya zama ɗan wuta kaga wannan shiryarwa ce daga Allah yudillu man yasha'u wa yahdi man yasha'u fala tazhab nafsaka don haka kai mai wa'azi kada abin ya ɓata maka rai kai ta ciki ya rasulullah ya kai mai wa'azi ko a ina mai wa'azi yake baya so ya ga ya ce a bari an ƙi bari ya ce a yi an ƙi a yi ya ce a zo a ji an ƙi a zo mai wa'azi bai son haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya sadu da irin wannan hali sai Allah yana rarrasinsa yana ce da shi kar ka kashe kanka da bakin ciki wala tazhab nafsaka alaihim hasarati kar ka je ka tafiyar da rayuwarka a kansu don kana ganin ba su shirya ba don kana ganin sun ƙi karɓar abun da ka zo musu da shi kar wannan ya dame ka kai dai ba ka isar ba dama aikin ka isarwa inna allaha alimun bima yasnauna Allah masani yake yana sane da abin da suke aikatawa kuma zai sakanta musu da aikinsu. kar wannan aikin nasu ya bakanta maka rai kai kam isar da saƙo in ka isar musu to ka sauke nauyinka faman sha'a falyumin waman sha'a falyakfur Allah ya ce inna atadna lizzalimina nara don haka karka kashe kanka ashe kenan masu wazi idan har sun isar da sako su sun sauke nasu nauyin ya rage ga wanda aka yi wa wa'azi in mutum ya ga dama ya yi imani in ya ga dama ya bar imanin Allah yana da inda zai aje kowa inna Allah subhanahu wa ta'ala azizun hakimun ghafurun rahimun ne shi Allah ya taimake mu sai Allah ya ce والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور to Allah subhanahu wa ta'ala yana so ya yi mana hannunka mai sanda game da tashi bayan an mutu wanda wayansu suke ga kamar ya za a yayu to sai ya buga mana misali da abun da muke iya gani mun riga mun sani saura tabara ta rududdube ko ta ƙeƙashe an kiyaye ta ta yi rugu amma idan Allah ya dawo da damana aka yi ruwan sama a wannan saurar irin ciyawar da ta rududduge din irin ta za ga ta sake fitowa haka ne ko ba ka bane sai ta sake dawowa kamar da kuma duk gunda wannan ciyawar ita ce ta zube ta shige kasa ita ɗin ce za ta tsiro ba za ka ga wata kala ba matuƙar ƙwayarta bai shige gun ba to ba za ta tsiro ba to haka mutane bayan sun mutu yanda dama daji ya mutu ciyawa ta mutu ta rududduge watakila ma gobara ya bi ta kan dajin amma ana yin ruwan sama sai ga wannan ciyawar ta dawo to haka bayan Allah za su dawo Allah ya ce wallahu Allah allazi arsalar riyaha wanda yake aika iskoki iska kala kala ne akwai iskoki na nema waɗanda Allah yake aikarsu bushuran don su zama albishir iska in ka ji an kira ta iska a ƙura'ani to a bala'i ne rihan to za ka ji an ce sarsarar ko to amma in ka ji riyah an sa jami to na ni'ima ne Allah ya ce shi ne yake aika iskoki na nima Fatu fatusiru sahaban sai kaga suna kora girgije girgije yana tafiya iska na kora shi zuwa gunda aka yi umarni a kai shi don a shayar da wannan yankin wasu kunahu, sai mu shayar da shi ila baladin mai mayyitin garin da da ya mutu ƙasar da ta mutu rani ya ƙeƙashe ta idan muka turo wannan girgijin sai ya zuba musu ruwa fa ahayaina bihi al-arba sai mu rayar da al ƙasa bihi da wannan ruwa da wannan girgije ya zazzagar ba da mautiha bayan ƙasar da ta mutu sai ta dawo me yasa ba a musu haka me yasa ba a gardama in an ce ka yanzu jejin nan fa zai sake dawowa ya ce fa ka ce ƙarya ne wannan yanzu yanda ya lalace ya za a iya dawo me yasa ba a musu eh saboda ana gani yau da kullum ko to me yasa kai bayan ka kashe ka mutu ka rududdige ka shige cikin ƙasa ka ce wai Allah ba zai iya fito da kai ba ya fito da ciyawa kai ba zai iya tsiro da kai ba yanda kuka ga tsiro zai tsiro haka bayan Allah za su tsiro kuma su ma sai an musu ruwan sama kamar yanda ya zo a hadisi akwai ruwan da za a yi na tsirar da bayi daga kaburburansu yanda ake zubar da ruwa ciyayi su tsiro to haka za a yi wannan ruwan na raya bayan Allah sai kuma su tsiro domin ka shige ƙasa duk sai ka narke ka koma ƙasa dama kai ƙasa ce min ha wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra daga ƙasar muka halicce ku cikinta za mu maida ku kuma daga ciki zamu mu fuddo ku wani lokaci to kaga kenan idan ka koma ka koma ka saje da ainihin asalinka sai akwai wani ɗan ƙashi shine kawai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace shine kawai ba zai koma kasa ba wani ɗan ƙashi ne a tsakan bayan mutum yake ɗan karami ne ido bai ganin sa ƙanƙantansa yana da ƙanƙanta sosai to kowanne nasa yana nan da akan wannan ɗan ƙashin a kansa ne ainihin wato kaman ƙari yake haka ɗan ƙari ne to duk idan aka tashi a kansa za a yi ta ɗora halittarka kowa nasa idan Allah ya tashi kuma jikin kaɗin sai a dawo da shi akan wannan ɗan ƙarin za a yi ta ɗora halittar a yi ta ɗora halittar har ta dawo Ka mamaye wannan ɗan ƙarin sai ka koma a yadda kake da ba tare da an nakasa ka kan komi ba ta gefen halittar ka duk sai ta dawo cip cip kamar yadda damani ne aka yi ta juya shi ya koma jini ya koma tsoka har aka maida shi halitta to haka wannan ɗan ƙarin a kansa za a jojjona halittarka haka zo a tawa taku tamu gaba ɗaya Allah subhanahu wa ta'ala yake, To, kamar yadda kuka aka rayar da wannan ƙasa matatta, to, kazalikan nushuru. Haka nan ma tashin ‘yan Adam, tashin halittu gaba ɗaya, to haka shi ma zai zama. Idan aka mutu gaba ɗaya tamkarani ne, idan Allah ya tashi tayar da mu kuma sai a ruwan sama, duk gaba ɗaya sai mu tsiro. Allah ya ganar da mu. Sai Allah ya ce, من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور To Allah subhanahu wa ta'ala anan yana tunawa masu neman izzar duniya ko izzar lahira. In kana neman ɗaukaka ta duniya da ta lahira, to ka neme ta gun Allah. Allah shi ke ba da izza. Duk wanda ya nemi izza a wani wurin da ba gun Allah ba, to ya yi ɓatan kai. Allah ce man kana yuridul izzata duk wanda ya zan yana nufin ɗaukaka to ya sani falillahi izzatu jami'a ɗaukaka izza na Allah ne gaba ɗaya don haka ka nemi wannan ɗaukaka abun mai ita to sai Allah subhanahu wa ta'ala sai baka ko dai ya baka ita idan ya ga ta dace da kai a duniya, ko kuma a'a ya jinkirta ma ita idan ya ga za ta zama sanadin halakarka a wannan duniyar, sai ya jinkirta ma ita sai ya baka ita a lahira. A wata aya cikin suratul munafiqin Allah ya ce walillahi al'izzatu wali rasulihi walil mu'minina walakin almunafiqina la ya'lamuna ko izza da ɗaukaka ta Allah ce da manzonsa da masu imani. Amma munafukai da kafirai ba su san haka ba. Idan mutum mumini ne, to Allah subhanahu wa ta'ala ya tanada masa izza da babu wani mai izza irinta a wannan duniyar tamu ta yanzu. To, amma haka ba mamaki ka gan shi wulaƙantacce, kaskantacce, ana wulaƙanta shi. to amma Allah ya ce shi ke da izza Allah da manzonsa da masu imani su suke da izza sannan kuma kai ma da kake neman izzar to ka neme ta gun Allah subhanahu wa ta'ala sai ce ilaihi yas'adul kalimut tayyib ka rika gabatar da kyakkyawar kalma gun Allah subhanahu wa ta'ala don duk wata kalma mai kyau wajen Allah take hawa kamar zikirin Allah Kilawar ƙur'ani addu'a wannan shine abin da salaf suka fassara duka wannan kalimu tayyib ne karatun alqur'ani kalimu tayyib ne zikirin Allah kalimu tayyib ne ka daga hannu kana addu'a kalimu tayyib ne da abin da yayi kama da irin waɗannan to ilaihi yas'adul kalimu tayyibu wal amalu salihu yarfa'u amma fa kyakkyawan aiki shi zai daga shi addu'a za ka yi ka gabatar da kyakkyawan aiki don ya zama abun hawan wannan addu'ar taka karatun ƙura'ani za ka yi ka gabatar da kyakkyawan niyya sai niyyar ta zama abun hawansa ta yadda Allah zai karbe shi Kar ka yadda ka tura kalma ba tare da kyakkyawan niyya ba ka tura addu'a ba tare da ka yi tawassuli da wata ibada ba. Ilaihi ya tsadul kalimun tsayibu wal salihu ya Yanzu muna cikin wata Ramadana ‘yan uwa, akwai bayin Allah, wani magidanci ne, yana da ‘ya'ya, yana da mata, shi kansa gashi ba su da abinci. Ba mata sutura ake yi ba, wanda za a yi wa yara. aiwa iyalai ko shi yayi abinda za a ci ake ta fama sai kuma Allah ya kore ma to sai ka zaɓi irin wayannan bayan Allah sai ka wadatar da su da abin da Allah ya wadace ka da shi kai ko ka ɗinka wa 'ya'yansu iyalansu su kansu ka ba su abincin da za su dafa a sallah su ma su yi walwala kamar sauran bayan Allah to ka je kawai ka yi shuru ma kar ka ce komi Allah zai biya maka bukata kuma ka yi da kyakkyawan niyya kar ka yi don riya ko kuma zuwa gaba ka musu gori ka yi don Allah in ka yi haka ɗin ka koma gefe ka ce Allah wayannan bayin naka na ba su don kai Allah don ina son nima ka biya mun tawa hmm. Abin da na ba nan suna da bukatar abun ya Allah kuma ka bani ajiyarsa shi yasa sai na ba su. Hmm. To nima ina da bukata abunka iri kaza iri kaza Allah ka biya mun bukata. Hmm. Ka gani Allah zai biya ma bukata. Don me don ka yi amalin salihun, ka yi kyakkyawan aiki to Allah dalilin wannan aikin sai ya daga addu'arka. sai ta karbu kuna kallo ƙura'ani yana aje muna gefe kana da bukata ka roƙi Allah ɗauki ƙura'ani ka yi alwala ka zauna ka karanta shi in ka gama ka daga hannu ka ce kalmar ka ce Allah na karanta Allah Ubangiji ina roƙonka ka biya mun bukata iri kaza ko ka yaye mini bala'i iri kaza dalilin wannan karatu da na ya Allah sai kaga Allah ya biya ma ka dau azumi in ka gama lokacin bude baki ka gaya wa Allah don kai nai wannan azumi ya Allah don haka ka biya mun bukata ta iri kaza ayyuka na alkhairi ga sunan amma mutane sai mu zauna gefe ga ibada gefe ga damuwa jibge kuma ba mu san hanyar da za mu yi mu tura wannan damuwar tamu ta iso gun Allah da sauri ba ilaihi yas'adu al-kalimu tayyibu wal amalu salihu yarfa'uhu e kyakkyawan aiki zai daga shi Allah ubangiji ya taimake mu don haka 'yan uwa musulmi mu ci gaba da taimakawa 'yan uwanmu ko da addu'a in kana yi wa ‘yan uwanka addu'a in ka ga mutum ya shiga matsala, ka masa addu'a a gebe kai kadai wane ya shiga halin kakani kai Allah ubangiji ka sama masa mafuta Allah ka taimake shi Allah ka sauƙaƙa masa kai kuma wannan mala'iku sai su maka kai kuma irin wannan addu'a amma mu so muke mu ga mutum ya shiga wani hali mu ta gulmarsa wai kun ga yanda idon sa ya zurfi kuwa kai ba abin da ya rage a cikin sa fa sai kai shikenan ai ta dariya wannan matsala ce yaushe za a shiga za a fita cikin bala'i eh don haka mu rika taimakawa irin waɗanda bayin Allah da suka shiga irin wannan hali rashin lafiya ne jarrabawan talauci ne jarrabawan wata kuntata na rayuwar duniya duka mu ta musu addu'a musamman wanda da yana da shi abun ya gushe ya fi ban tausayi akwai wanda da yana da ni'ima sai ta gushe kuma yana nan cikin ‘yan uwa musulmai yana ibada hakan bai sa shi ya kangare ba to irinsu ba wai dariya za a yi musu ba a riƙa cewa dafa shi ne kaza <laughs> ka yi musu addu'a Allah Ubangiji idan wannan gwaji da kai wa bawanka alherin lahira kake nufinsa da shi Allah ka ba shi haƙuri da jure wannan jarrabawa idan kuma akwai sauran ragowar tanadi da ka masa Allah ka sassauta masa Allah ka fure masa shi ma ya samu sauki to kai kuma idan kana wannan irin addu'o'in wa wa'yansu mala'iku za su rinka yi maka idan kuma kana kyashin wasu kana musu muguwar addu'a kai kuma mala'iku za su yi ma irinta ba mamaki abin da kake yi wa wani fata sai ya same ka kuma kubutar da wancan ko da laifi kake ganin mutum yana yi mumini ne yanzu muka karanta ba muminin da baya laifi sai annabawa to kar ka ga wani mumini ya samu matsala laifinsa ya bayyana don kai ma kana da naka don bai bayyana bane ka zo kai ta yada shi to ba mamaki Allah ya yafe masa kai kuma a jarrabe ka da irin shi ko kuma a rubuta maka zunubin din shi kuma an yafe maka to don haka mu rinka yi wa junanmu nasiha mu rinka yi wa junanmu sassauci yan uwa ita ce ƙauna irin ta imani amma ba wai mu ta neman ya za mu yi mu ɓata wani ya za mu yi mu fallasa wani ya za mu yi mu ga wani ya lalace ya za mu yi mu ga wani ya ɗaiɗaice wannan ba ɗabi'a ce ta muminai ba Allah ya taimake mu Allah ya nuna mana gaskiya ya ba mu ikon binta a gaba sai Allah ya ce wallazina waɗannan da yankuruna ati? suke ta makirce-makirce akan miyagun ayyuka sai kaga mutum ya kulla nan ya fita nan ya shiga nan ya harda wannan sai ya kulla wa wani sharri da yawa fa wanda za ga ya shiga nan ya je can ya har takardu na ƙarya so yake sai ya wulakanta wani ya kama kafa da wancan ya kama kafa da wancan ya kama da wancan sai ya ga bayan wane wunshi yamkuruna sayi'at suna makirci ga miyagun abubuwa kawai suna tanada wa mutane mugun aiki wani idan aka ya dage abun kirki zai yi sai a ta masa makirci iri-iri su ake sai ya wulakanta tunda shi gani yake kowa ba mutumin kirki ba ne to bari mun san inda za mu fito mishi aiki to lalle allazina waɗannan da yamkuruna sayyiati suke yin miyagun ayyuka wato suke miyagun makirci wa bayin Allah a eh to suna da ne suna da azabu wata irin azaba shadidun mai tsanani to wa makaru la'ika makircin wayannan huwa yabu shine ya zama asara makircin su bai amfanar musu da komai ba sannan irin wannan aikin munafukai ne masu imani ba su haka munafukai su aka sani suke irin wannan aiki akwai mu da lokacin wannan ayar muna so mu fassara ta sai gobe Allah da za mu ƙara bayani a kanta akan wannan wallazina yamkuruna as Allah ya kai mu gobe sai mu tashi daga kanta daidai Allah ya ba mu ladan shi kuskure Allah ya fi mana yan uwa musulmi mu rinka yin addu'o'i a tsakanin mu kamar yadda muka faɗi mu rinka taya yan uwanmu musulmai wayanda suke cikin halin matsala a ko ina suke da addu'o'i Allah ya sama musu mafuta saboda wannan wata na Ramadan wata ne wanda ake karɓar addu'o'in bayi saboda ibadar da suke yi domin azumi na Allah ne kuma Allah ne ke da sakamako yace ce, sau li wa ana aji bihi to don haka mu rinka taya 'yan uwanmu addu'o'i kuma mu rinka yi wa ‘ya'yanmu addu'a Allah shirye su ‘ya'ya fa matsala ne fa idan Allah bai shiryar maka da su ba mu rinka yi musu addu'a kuma mu sanci wa ‘ya'yanmu miyagun kalmomi duk yanda ɗanka ya zama ka ce Allah ka shiryar da shi ka rinka yi masa addu'a musamman mata su dage su rinka yi wa ‘ya'yansu addu'o'i har kike yi wa yawan lalata ɗanki da Allah wa dare mu rinka taimaka wa ‘ya'yanmu da addu'a ku duba yadda dai duniyar yanzu mutane muka juya ta muka canja ta da kanmu abubuwa ga sunan kala-kala don haka mu riƙa yi wa 'ya'yanmu addu'a 'yan mu rinka dagewa kuma wajen musu tarbiyya in kana zuwa wajen ibada ka riƙa jan 'ya'yanka ka riƙa nuna musu su ma su riƙa yi kar kana yi kai 'ya'yanka baka damu da su ba musamman mata mu rinka yi musu tarbiyya yarka baka san inda take wuni ba baka san inda take hira ba da suwaye take mu'amala baka sani ba wannan duka akwai matsala kuma ‘ya'ya mata mu rinka taimaka musu da addu'o'i ba sai ‘ya'yanmu ba dukkan ‘ya'yan musulmai aure fa yanzu ya zama matsala dace ne mai rabo ka ɗauka to haka mu rinka yi musu addu'a yanzu ɗa namiji ba a tuna ya zai yi aure amma ‘ya mace sai kai ta tunanin wa in mata ta samu wa za ta aura ko saboda yanda abun ya zama sai kaga yanzu akwai mai ‘ya'ya uku suna bin juna ba wacce ta yi aure. ‘Ya'ya uku ba. To wannan sai da addu'a fa ‘yan uwa, sai da addu'a wani shiri na gani wai a Nijar mata suna ca ku zo nan ku yi aure nan fa mun yi musu yawa. Suna gayyatar ‘yan Najeriya wai su je su yi aure. matan ne suke shelawai ku zo ku zo ya mai gamunan mun yi yawa maza sun gagara ku zo ku yi aure to wannan ta ga alamar tashin alkiyaman da ake faɗi ya tinkaro mu eh to mu yi ta addu'a in Allah ya baka ya mace fatan ka ga ka ta samu miji na gari kuma ka yi mata tarbiyya mu rinka yi wa shugabanninmu kuma addu'o'i idan shugaba ya lalace kamar yadda muke faɗi wallahi lardinku ya ɓaci amma idan kuka samu shugabanku ya yi kyau ko dama-dama ya yi to za ku samu ɗan dama-dama idan kuna cewa Allah wa daren shi to in ya kangare fa kashi kun shiga uku kudin ma don duk inda ku yi ta mautarar ku amma idan mutumin ya zama mutumin kirki to sai kaga Allah ya sauƙaƙa mu don haka waɗannan shugabanni namu muna musu fatan alkhairi Allah Ubangiji ya gyara zukatansu, ya sa adalci a cikin zukatansu, ya sa musu tsoron Allah, ya sa musu son addini fiye da son mulki. Allah Ubangiji ya taimaka wa kuma malamanmu, mu rinƙa musu addu'a ‘yan uwa. Allah Ubangiji ya ƙarfafa su, ya taimake su da haƙuri da juriya, Allah kuma ya ba su nasara akan wannan kira da karantarwa da suke mana. Allah Ubangiji ya saka mana da mu da su da jannatin firdausi da rahmar Allah. Iyayenmu ba ƙananan mutane ba ne uwa mu daina manta su wajen addu'o'inmu, su ne sababin zuwanmu duniya, kuma sun sha wahalarmu muna ƙanana, ba mu san inda muke ba su suke kulawa da mu, mun yi wayo mun girma kar mu manta da su, mu rinƙa yi musu addu'a in sun mutu, mu rinƙa yi musu addu'a in suna raye, kuma mu rinƙa neman shawarwarinsu, tare da yi musu biyayya matuƙar ba su umurce mu da sabon Allah ba. Allah Ubangiji ya taimake mu da gudu tare tsira tare, Allah ya sa mahaɗar mu ta zama jannatin firdausi da rahamar Allah. A kuma mu daina yi wa juna hassada, in ka ga ɗan uwanka musulmi ya samu alheri, ka yi masa murna, kar ka yi masa bakin ciki. Kuma mu daina murna da damuwar wani. idan muka ga wani ya shiga damuwa mu jajanta masa kuma mu taya shi jin wannan damuwar to sai kaga Allah yana jin kanmu muma sai kaga Allah yana faranye mana su damuwoyi amma idan muka ɗauki akasin irin wannan halaye to za mu shiga matsala fiye da yanda muke ciki Allah mun gode ma wannan shine mu na yau cikin yardar Allah subhanakallahumma wa bihamdika نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله بسم الله صلوا على النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى محمد وبارك على محمد كما صليت ورحمت بارك على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد الله كغفرتا مالهم الله كغفرتا ما ايايم الله كشريم الله كشير mana zuriyar mu da Allah muna roƙon ka marasa lafiyar mu duk inda suke a duniya ya ubangiji ka basu su lafiya Allah madaukakin sarki muna roƙon ka waɗanda suka rasu Allah ka gafarta musu mu kuma da muke ra'ayin ta mu ta zo Allah ka samu cika da imani rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar subhana ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين Yeah, well,